إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله حديثنا اليوم حديث عن عبادة عظيمة تتكرر منا كل يوم مرات وكرات ولكن كثيرا منا لا يستشعرون بعظمها وفضائلها وما فيها من الخير والبركة وعظيم الأجر المرتبة عليها وهي عبادة من أفضل العبادات وأنفئها وأفليها للمرء في دنياه وآخرة ألا إنها عبادة الوضوء الوضوء يا عباد الله عبادة عظيمة أمر الله سبحانه وتعالى بها في محكم تنزيله فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا هو الوضوء الشرعي الذي أمر الله به وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأقواله وأفعاله فعن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بولو فأفرغ على يديه من عنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه الوضوء شطر الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أخرجه مسلم الوضوء يخص الخطايا وقد أخرج مسلم من حديث أمر بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوعه ما منكم رجل يقرب وضوعه فيتمدمد ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من عنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه الله أكبر هكذا الوضوء يا عباد الله وهكذا الفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتوسعين وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ما من ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوءها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم والترمذي الوضوء يا عباد الله حلية للمؤمن وتبلغ هذه الحلية وتبلغ هذه الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وتأتي هذه الأمة يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم الوضوء علامة الإيمان لأنه لا يحافظ عليه إلا المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني الوضوء الوضوء ينشط الجوارح ويعيد للبدن قوته ونشاطه ويجعل العبد يقف أمام ربه طاهرا متطهرا ويجلب محبة الله تعالى للعبد قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم وغيره وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعند الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء عباد الله هناك مواطن يستحب فيها الوضوء والوضوء ليس مرتبطا بالصلاة فحسب منها عند النوم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبراء بن عازب رضي الله عنه إذا أتيت مدجعك فتوضع وجوعك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجعت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به أخرجه البخاري وغيره ومنها عند الاستيقاظ من النوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أهلكم ثلاث أقد ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة وإذا توضأ إن حلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت عقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح النفس كسلان ومنها إذا أراد الإنسان أن يجامع زوجته مرة ثانية فأنا أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتودى أخرجه مسلم وغيره عباد الله هذا هو الوضوء وفضائله في الإسلام فعلينا أن نحافظ عليه حتى نفوز بهذه الفضائل ولن نحصل عليها إلا إذا توضأنا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايك ينقوانا مسلمين أيها هدوما متنا مغانا akan wata ibada mai girma wadda kullum mukan maimaita ta sau da dama amma da yawa daga cikinmu ba sa ji ba sa hararo girman wannan ibada da falololin da suke tattare da wannan ibada da irin lada da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin wannan ibada da albarka da ke cikin wannan ibada wannan ibada ibada ce mai sauƙi kuma mai amfani mai sanya mutum ya zama nagartacce a cikin duniyarsa da lahirarsa ya ku yankuwa wannan ibada ba wata ibada ba ce face ibadar alwala alwala ya ku ya ku bayan Allah ibada ce mai girma da Allah madaukakin sarki ya umarni da ita ya ma faɗi yadda ake yin ta billa billa a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka bada gaskiya kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qumtum ila salah idan kun tashi da niyyar yin sallah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fusakunku da hannayenku ila almarafiq zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku shafi kawunanku ku wanke kababuwanku zuwa idan kafa wannan ita ce alwala ta shari'a da Allah ya umarni da ita azan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunnar da ya zo ya yi bayani billa-billa ya rarrabe ta ya aikata ta kuma ya yi bayani daki-daki misali ya zo a hadisin umran wanda ya karbo daga usman ibn affan yana cewa wata rana ya ga sayyidina usman a wata riwaya an tambayi sayyidina usman ya ya manzan Allah yake yin alwala a lokacin akwai sahabbai a gurin da yawa sai sayyidina usman ya kira a kama ruwan alwala a wata riwaya a kobar masallaci sai ya karkato da ƙwaryar ruwan a kan hannayensa biyu ya wanke tafikansa sau uku sannan ya ɗauki hannunsa na dama ya sanya cikin ruwan alwalar ya ɗebo ruwan ya kuskure baki ya yi shaƙa ruwa ya face duk a lokaci guda sannan ya wanke fuskarsa sau uku sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannaye sau uku sannan ya shafi kansa da ruwa wanda shafar kai ta hada da shafar kunne sannan ya wanke kowace kaba sau uku sannan ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala kwatankwacin yadda ne wannan alwala wannan hadisi na jina usman allah ya kara masa yarda ya zo da riwaya da lafazai daban-daban da bayani da kare daki-daki wanda shi ne hadisi mafi girma mafi inganci mafi tattarawa na yadda manzan allah yake yin alwala hadisin ya zo a cikin bukhari da muslim da sauran littattafan hadisi malamai da dama sun rawaito shi haka nan almajiri da dama sun rawaito shi daga usman ibn affan akwai wani malami da ya dauki wannan hadisi ya sharhin sa a cikin shafi 239 yana bayanin matsaloli da wannan hadisi ya kunsa ya ku yan uwa masu girma alwala tana da falala a cikin wannan addini ya isha alwala falala a kira ta rabin imani cikin hadisin da imam muslim ya rawaito manzo Allah ce at-tuhuru shatrul iman sarki rabin imani ne wasu fassara at tuhuru a cikin hadisin da alwala ake nufi a wata riwaya ta Tirmidhi ma ya zo da lafazin alwala da haka anan yana nuna mana girma da daraja ta alwala saboda alwala ba ta sallah ba ta inganta sai da alwala idan mutum ya inganta alwala to sai sallah ta inganta idan sallah ta inganta to ya sami imani domin bayan kalmar shahada ba abin da ke da girma da falala da daraja kamar sallah alwala ya ku yan uwana tana kankare zunubai ma'ana tana zama sababi na akan kare wa dan adam zunubin da ya yi. ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga wani sahabi da ake kira Amr Ibnu Abasa yana cewa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya Rasulullahi ga yamin ya ake alwala hadisin dogo ne yayi tambaya daban-daban har ya gangaro kan alwala shi manzo Allah ce babu wani mutum daga cikin ku da zai kawo ruwan alwalar shi kusa ko kuma lokacin alwalar sai yayi yazo ya kuskura bakin shi ya shaka ruwa ya fate face duka zunuban da suke fuskarsa da bakinsa da hancinsa sai sun zubi sannan idan ya wanke fuska kamar yadda Allah ya umarce shi dukkan zunuban da suke gefen gemunsa gaba ɗaya za su fita tare da ruwa idan ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannaye dukkan zunuban da suke cikin hannayensa za su bice har zuwa 'yan yatsunsa da wannan ruwa sannan idan ya shafi kansa dukkan zunuban da suke kan gaba ɗaya za su bice waɗanda suke tare da gashinsa gaba ɗaya za su sauka tare da wannan ruwa sannan ya wanke kafafunsa zuwa idan ƙaba to wannan zunubi da suke tare da kafafunsa za su bice har zuwa 'yan yatsunsa gaba ɗaya sannan idan ya tashi ya yi sallah ya gode wa Allah ya yabi Allah ya yabi Allah da abin da ya cancanta ya mai da zuciyarsa ga Allah kadai to ba zai juwa ba face an gabarta masa zunubansa zai waye gari ya zo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da zunubi ba wannan kadai ya ife nuna mana falala ta wannan ibada mai girma ashe yayin da kake wanke gabbai ba kana wanke su ne kadai daga datti na zahiri ba kana wanke gabbanka ne daga datti na zahiri da batini ka fitar da dattin zahiri wanda kake iya gani ka kuma fitar da wanda baka gani na zunubai da waɗannan gabbai suke ɗauka a dare da rana ido da hanci da baki da kunne da gashi da hannaye da ƙababuwa to alwala tana kankare wannan zunubai malamai sun yi bayani kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna irin zunubai waɗanda suke ƙanana manya-manyan zunubai suna kankarewa da tuba wannan falala ne daga Allah maɗaukakin sarki a wani hadisi da sai jina Usman ya rawaito Allah ya ƙara masa yarda manzo Allah na ta duk wanda ya yi alwala ya kyautata alwala din wannan shine sharadi yi ta kamar yadda manzon Allah ya koyar to dukkan zanubansa za su ta su fita daga jikinsa har ma zanuban da ke karkashin farce duk sai sun fita wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito a wani hadisi wanda dai har wayo sai jina Usman ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yana cewa babu wani mutum musulmi da sallar farilla za ta zo ya kyautata alwala ya kyautata alwala sannan ya zo sallah ya kyautata nutsuwa da ruku'u face sai ta zama masa kafara ga abin da yake na zunuban da suka wuce matukar malam yuti kabira matukar bai yi babban zunubi ba wannan ko wa zalika dahar kulla wannan duk tsawon shekara duk tsawon lokaci duk lokacin da kai alwala to kana samun wannan kankarar zunubi din da aka matukar mutum yana nisan ta manyan manyan zunubai to kananan zunubai suna kankarewa ta hanyar irin waɗannan ibadu kamar alwala ya zo a hadisin abi huraira maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba nan nuna muku abinda Allah yake shafe zunubai da shi ba ya ɗaukaka daraja suka ce ga ya mana ya rasulullah menene za mu yi Allah ya shafe mana zunubanmu menene za mu yi Allah ya ɗaukaka darajarmu sai manzo Allah ya ce kyautata alwala musamman lokutan da ake ki mana in lokacin tsananin sanyi da makamantan wannan amma mutum ya tsaya ya kyautata alwala sannan abu na biyu kasaratul kusa ilil masajid yawan taku zuwa masallatai malamai suka ce ko waɗanda suke nesa da masallaci kafin su taho sukan yi tafiya mai yawa ko kuma waɗanda suke yawan zuwa masallaci ko da gidan shi kusa ne an kira la'asar ya zo azahar ya zo magariba ya zo isha ya zo kun ga duk tafiyar da yake yawaita taku yake sannan sai abu na gaban za Allah ce da ziran sallah bayan an yi sallah malamai suka ce musamman sallolin da lokutan suke haɗe suke haɗuwa da juna kama a zahar da la'asar wasu malamai na ce akwai inda lokutan kan haɗuwa da juna ƙarshen wannan farkon wannan haka nan sallan magariba da isha to mutumin da ya zauna ya yi azahar yana jiran la'asar ko mutumin da ya yi magariba yana jiran isha shi ma wannan Allah yana ɗauka da darajar shi da wannan abu yana kankare mai zunubai wanda Allah ce fa zalikum ribat wannan abin da yake kamar zuma ne na jira na dakon yin aikin alkhairi shirin irin ribatin da muminai sojoji suke na musulmi kan gaba na garin kafirai don kada su afkowa garin musulmai alwala ya ku yan uwa ado ce ga mumini kuma gwargwadon yadda wannan mutum ya alwala gwargwadon yadda wannan adam zai kai ya zo a hadisi wannan al'umma ranar tashin alkiyama za ta zo tana hasken goshi da kababuwa da hannaye saboda alamun alwala wanda ya nuna mana wanda yake so ya zama mai kwalliya mai haske ranar tashin alkiyama da an ganci a gane mumini to zama yana kiyaye alwala ya ku yan uwana alwala alama ce ta imani maza Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa ku daidaita ku kamanta ba za ku iya yin komai ɗari bisa ɗari ba amma ku kamanta ku iya yin ku ku sani mafi alherin ayyukan ku ita ce sallah ba kuma wanda yake kiyaye alwala sai mumini mana maza Allah ce mafi alkhairin ayyukan musalla to ita kuma sallah ba ta inganta sai da alwala to mumini da yake yana daukan sallah da kima da daraja to zai kiyaye alwala dan ya samu daraja da falala da ke cikin sallah wannan hadisi ibn majah ya rawaito shi imam al-albani ya inganta shi alwala tana sa gabbai su samu nishadi tana dawo da jiki karbi tana sa bawa ya tsaya gaban ubangiji yana cikin tsarki tana jawo bawa ya samu soyayyar Allah Allah ya yabi wasu bayan sa muminai a wani masallaci saboda abin da suka mace suna yin tsarki na tsarki daga babban kari da kuma tsarki na alwala alwala tana sanya mutum ya shiga aljanna hadisin uku ba ibn amir ya ce manzo Allah yana cewa babu wani daga cikin ku da zai alwala ya kyautata alwala din bayan ya gama ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu iya wannan jumla ashhadu an la ilaha illallah a wata riwaya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu duk wanda zai alwala kamar yadda manzo Allah yayi mana ya kyautata alwalal ya faɗi wannan jimla manzo Allah ce ba zai faɗa ba face sai an buɗe mai kobobin aljanna guda takwas ya shiga daga kofar da ya ga dama kun ga ashe alwala sababi ne idan mutum yayi ta yi mai kyau yayi addu'a <coughs> ku duba addu'a cikin fitira ɗaya to za a bude mai tsohobin aljanna ya shiga ta ƙofar da ya ga dama wannan hadisi imam muslim ya rawaito a wata riwayar daga imam zai ya zo da karin allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin bayan ya faɗo can jumla ido wasu malami suka ce wannan karin wasu malami sun launana shi da haka almuhim mafi ingancin addu'ar da ake bayan alwala ita ce wancan da muka ambata ta farko أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله wannan ita ce addu'ar da ake yi bayan gama alwala duk wanda ya a buɗe mai koban aljanna guda takwas ya shiga ta wanda ya ga dama ya ku yan na masu girma akwai wuraren da ake son mutum ya yi alwala mustahabbi ne mutum ya alwala a gurin ba wai lallai sai a sallah kada ake yin alwala ba misali yayin da mutum zai kwanta bacci ya zo a hadisin bara ibn ma ibn azib manzo Allah ya ce idan ka je wurin za ka kwanta. kwanta yi alwala irin alwalar da ake yi don sallah sannan ka shingida gefen dama sannan ka ce Allahumma aslamtu Wa ilayka وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت idan ka faɗi wannan addu'a maza Allah in ka mutu a wannan dare ka mutu a kan musulunci kuma ka sanya wannan addu'a ƙarshen abin da za ka faɗa mana kana yin wannan ka baki ka shiru kuma sai dai yin bacci wannan imamul bukhari ya rawaito daga cikin wuraren da ake alwala akwai yayin da mutum ya farka daga bacci hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka rawaito maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan yana zuwa yi kulli a keyar ɗayan ku kulli uku idan ya kwanta bacci shedan zai zo ya kulla kulli guda uku yana taba kowane kulli yana ce maka yi bacci dare na da tsawo yi baccinka da sauran dare idan mutum ya farka ya ambaci Allah sai kulli na ɗaya ya kwanci idan ya yi alwala sai kulli na biyu ya kwanci idan ya tashi sallah sai kulli na uku ya kwanci in ba musulmi ba waye zai samu wannan musulmi ne ya tashi zai tashi da ambatan Allah musulmi ne ya tashi zai yi alwala musulmi ne zai yi sallar asuba kana yin wannan sai duka kullun da shedan yi kwanci sai mutum ya waye gari yana cikin nishadi yana cikin jin daɗi in ko ba haka ba mai waɗannan abuwa ba sai waye gari cikin shi ba daɗi yana cikin kasala shi ne zai ga mutum ya tashi ya rasa abin da ke masa daɗi to karancin ambatan Allah ne da kuma yin alwala tare da yin sallah daga wuraren da ake yin alwala akwai yayin da mutum zai koma ga zuwa ga iyalan shi in ya sadu da su ya zo a hadisin abin sa'id manzan Allah shi in ɗayan ku yi alwala a inda yanku ya je wa iyalansa yana so ya koma su yi alwala wata riwaya nuna haka yana bai wa mutum nishadi waɗannan wasu daga cikin wuraren da ake yin alwala ko da ba tare da yin sallah ba yan kuwa kamar yadda na ambata matsalolin da suka shafi alwala suna da yawa malami sun yi bayanin su dake dake da sunnoni da ladabbai da suke tare da ita wannan jan hankali ne da faɗakarwa don mu gane girman wannan ibada da muke yi da kuma abubuwan da yake tattare tare da ita na lada sannan ya karfafa mu wajen kiyaye wannan ibada ya ku yan uwa wannan kaɗan kenan daga falololin alwala a musulunci wajibi ne akan mu mu kiyaye waɗannan faloli don mu samu waɗannan abubuwan da a manzon Allah ya zayyana ba kuma wanda zai samu wannan face wanda ya alwala kamar yadda manzon Allah ya alwala manzon Allah shine abin koyin mu shine wanda zamu koyi da shi a koyaushe da haka duk wanda yake so ya samu wannan falala? to je tambaya yaya manzon Allah ya alwala za a yi mai bayani daki daki malamai inda kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa waɗanda suka biyo baya ku ce kasa a gwiwa ba wajen haka yi toma da duk abubuwan da manzon Allah yake yi a babin ibada da na rayuwa yau da kullum sun haka yi toma na komai da komai da <coughs> haka ya koyan buwa sani mabibiciyar shirya ita ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah ya mana albarka ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu daga abin da baya so ya Allah ya ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka yabe mana kurakuran mu Allah ka sa mu cika da imani mu tashi tare da annaba da suke kai da salihan baye ya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin wannan damana da ka bamu waɗanda ka jarraba da ambaliyar ya Allah ka yaye musu ya Allah ka kawo musu dauki da taimako ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya ku yan kwa salati ga biyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa manzon su salati kuma manzon Allah yana cewa wanda yi mun salati daya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله